Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namunin za ku ji cewa a Najeriya kwamitin majalisar dokokin kasar mai nazarin gyaran kundin tsarin mulki na wani zama na musamman tare da shugabannin majalisun jihohin kasar 36 a jamhuriyar nijar kuma wasu al'ummar jihar agadas ne suka koka kan rashin cika alkawarin da gwamnatin kasar ta yi musu na ba su jari bayan da ta hana bakin hauri ketarawa ta kasar zuwa libya kamar kowace ranar juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan Ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai wata wayar tarho domin tattaunawa a kan ukraine a cewar jama'ar fadar white house bayan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kashedi a kan yiwuwar hari da rasha take niyan kaiwa ukraine a kowane lokaci kane ya yi kira ga amurkawa da ke zaune a gabashin turai da su fice yankin jama'an sun ce biden zai yi tattaunawa ta wayar tarho ne tare da shugabannin kasashen kanada faransa jamus italiya poland romania birtaniya da kuma shugabannin kungiyar nato da kungiyar tarayyar turai da kuma majalisar zartarwar tarayyar turai akan batun da ke ciwa dukkanin su tuwo a kwarya akan yadda rasha ke ci gaba da jibge sojojinta a kusa da ukraine kana zai ci gaba da bin matakin diflomasiya da kuma na jan kunni tun da safiyar yau juma'a ne blinken ya yi da yiwuwar kai hari da rasha ke niyyar yi a kan ukraine a wurin taron kungiyar kwan ta kasashe da suka hada da amurka da australia da japan da kuma india kashedi na blinken na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba biden ya yi wa amurkawa da ke zaune a ukraine da su bar kasar nan da nan yayin wata tattaunawa akan shirin labaran nbc tare da gargaɗin yiwuwar wani babban tashin hankali da rasha idan rikici ya ɓarke tsakanin sojojin amurka da na rashan adadin kamuwa da covid-19 a afirka ka iya ninkawa sau bakwai fiye da labarin da ake samu haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau biyu fiye da wanda aka gano a cewar darakta mai kula da yankin afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar misalin samun kayan yin gwajin ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa in ji dr mashidiso muwaiti yana faɗa a ji alhamis a india kuma ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kamuwa da covid-19 58,077 a yau juma'a kamar afirka jami'an kiwon lafiyar jama'a su ma sun yi gargaɗi cewa ba dukkan labarin covid-19 ake ganowa ba a indiya mutane kimanin dubu uku ne hukumar birnin new york za ta iya su yau juma'a idan ba su biye wa dokar yin alluran covid-19 da aka dora kan dukkan ma'aikacin hukumar birnin ba ma'aikata sun yi zanga-zanga amma magajin garin birnin eric adams ya yi tsayin daka wurin tabbatar da dokar da tsohon magajin gari bill de blasio ya kafa ba muna korar su bane mutane ne kansu suke barin aiki adams yana faɗa a wannan lokacin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyun adawa guda shida a cambodia ciki har da jam'iyyar candlelight mai saurin bunƙasa sun fara tattaunawa akan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta firaminista Hun Sen kafin babban zaben kasar da za a yi shekara mai zuwa. shugabannin jam'iyyun adawan guda shida wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta cambodia national rescue da aka haramta sun faɗa wa sashen harshen ƙasar na radio rfa cewa sun sa ran za su kafa kungiyar haɗakar da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wadda aka shirya yi a farkon watan yunin bana amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan a maimakon haka sun ce sun daidaita akan muradun aiwatar da sauye-sauyen zaɓe nan gaba kaɗan yayin da suke kokarin kulla kawancin akan lokaci don kalubalantar jam'iyyar cpp a babban zaɓen watan yulin shekarar 2023 shugaban jam'iyyar cambodia reform da tsohon babban jami'i a jam'iyyar cnrp o chanrath sun faɗawa wa gidan rediyon rfa cewa jam'iyyun na nan na aiki a hankali a yau juma'a japan da india sun yi alkawarin karfafa yin aiki tare wurin tabbatar da ganin cewa yankin indo-pacific ta fice daga tilastawa wani mataki da ke zama hannunka mai sanda ga yunkurin fadada ayyukan tattalin arziki da na soja da china ke yi yayin da manyan jami'an diflomasiyyar ke taro a kan sauyin yanayi da batun covid-19 da kuma wasu barazana ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar quad wata kawancin kasashe hudu sun lashe takobin gudanar da aikin jin kai da yaƙi da ta'addanci da kusan yanar gizo da tsaron harkokin ruwa da kuma kalubale da ke tattare da harkar kasuwanci a duniya duk da cewa bai shafi ayyukan kungiyar ba batun rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen yamma da kasar rasha akan ukraine yana cikin ajandan taron inda sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya alakanta jirgi sojoji da moscow ke yi da kalubalen da dokokin kasa da kasa ke fuskanta wanda ya ce kungiyar ta kwana za ta kiyaye su blinken ya isa australia ne a wannan mako yayin da washington ta shiga wani gagarumin rikici da moscow wadda ta jirge kimanin sojoji dubu ɗari a kusa da iyakar ukraine lamarin da ya tsorata a ƙasashen yamma cewa tana iya kai mamaya rasha dai ta yi ta musunta aniyar kai mamayar a ƙarshe dubban masu zanga-zanga wanda galibin su matasa ne mata da maza sun gudanar da zanga-zanga a jiya alhamis domin nuna kin jinin juyin mulkin soja na bara tattakin da mutanen suka yi a kan manyan titunan khartoum da ma wasu manyan biranen ƙasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji al'ummar sudan na ci gaba da juye juya hali da suke yi a cikin khartoum da arewacin kasar da kuma jazira da ke gabashin dafur har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo karshen juyin mulkin alburhan da kuma tabbatar da tsarin demokuraɗiyya ta wayewa yayin da suka lullike tutocin sudan da hotunan mutanen da aka kashe a cikin aron gama da 'yan sanda a zanga-zangar da aka gudanar a baya suna waƙoƙin kin jinin juyin mulkin masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin farar hula ta jagoranci ƙasar wadda ta dakatar da matakin kai ga bin tsarin demokuraɗiyya. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda kwamitin Majalisar Dokokin Ƙasar mai nazarin gyaran kundin tsarin mulki suka yi wani zama na musamman tare da kakakin majalisun jihohin ƙasar 36 domin duba hanyoyin da za a bi wajen yin wasu mahimman gyare-gyare da suka shafi raba madafin iko tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta halarci zaman ga rahoton da ta haɗa mana. Makasudin wannan zama da kwamitin da ke nazarin gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ta majalisar dokoki ta shirya tare da gayyato kakakin majalisun jihohi 36 shine saboda a samu amincewar majalisun dokoki a gyare-gyare 51 da kwamitin ya riga yayi a kundin tsarin mulkin ƙasar musamman ma batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Sanata Uba Sani yana cikin 'ya'yan kwamitin ga ƙarin bayani da ya wa muryar Amurka. shi wannan kundin tsarin mulki ya kamata a ce an gyara shi ba tun yau ba yau da yin shi sama da kusan shekaru da dama kuma ba a mashi wannan gyaran ba to shi yasa yau muka zauna da mu 'yan majalisar dattawa da kuma majalisar dokoki muka zauna muka cewa za a yi a zauna a tattauna a ga yadda za a gyara wannan abu kuma mu tabbatar mun gaya musu abun da muka yanke hukunci a kan shi domin su masu kuma jihohinsu su tattauna da al'umma domin a samu matsaya daya domin wannan kundin tsarin mulki bai gyaruwa dole sai mun haɗa kanmu gabaki daya da majalisa na dattawa da na dokoki na jihohi. Ganin cewa gyaran kundin tsarin mulki ba zai yiwu ba sai an samu amincewar kashi biyu bisa uku na majalisun dokoki da na jihohi kakakin majalisar dokokin jihar Neja Abdullahi Bawa Wuse ya ce dole ne a ba kowa dama ya bayyana ra'ayinsa. Abu ne mai muhimmanci saboda haka dole ne a yi hakuri da juna a dubi al'amarin yadda ya dace kowa a bashi dama ya yi bayaninsa kamin a ɗauki mataki saboda haka bai zamanto abu mamaki ba domin abu ne da ya shafi tsarin mulkin ƙasar nan kuma dole ne kowa a bashi dama domin duka mu zababu ne a ji ra'ayin mutanenmu ta hannunmu sannan a ɗauki mataki amma wannan abun mun zo ne mu ma kawai mu duba domin dole sai mun koma majalisunmu mu ma mu jira yin members ɗinmu da mu. to me abubuwan da kuka tattauna akai abu ɗaya kai aka duba shine zancen tsarin kananan hukumomi wadda har yanzu ma ba cimma matsayi ba shi ma dan majalisar dattawa daga jihar sokoto ta gabas ibrahim abdullahi gobir ya yi tsokaci akan zaman da kwamitin ke yi to muna tattauna akan yadda za a ba da yanci na cin gashin na local government kuma insha Allah ana nana ta kokari yanzu Allah ya da yi nasara to me abubuwan da kuka tattauna a kai a ah, suna da yawa gaskiya suna da yawa hamsin da ɗayan ne ko hamsin da biyar ya da kai ko hamsin da ɗaya ko fiye da hamsin da ɗaya ya danganta duk a yau din nan a ah, ba da ba da bane muka yi mu gaba kuma gobe insha Allah shugaban kwamitin duba kundin tsarin mulkin kasa kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omo Agege ya yaba wa ofishin raya kasa da kungiyar tarayyar Turai a bisa goyon bayan su wajen ganin an yi nasara a aikin gyare-gyaren domin kyautatawa al'umman kasa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, zamu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar kokarin da gwamnatin kasar ta yi da hana bakin haure ketarawa ta kasar zuwa kasar libya da zuma shiga turai ya jawo wasu masu sana'ar hannu koma bayan tattalin arziki a yankin agadas ga rahoton da wakilin muhammad mahmud ya aiko mana shekaru kusan biyar da aka hana safarar bakin haure da hukumomi suka yi a jihar agadas ya kawo koma baya a wani bangare na tattalin arzikin jihar wanda da yawa daga cikin 'yan cagar da ke safarar bakin hauran hanawar ta yi tasiri sosai a wajen su gwamnati ta yi wa masu safarar bakin hauran alkawalin samun musu da jari sai dai har yanzu ba su ga komi ba amadu umaru shine shugaban masu motocin da ke safarar bakin haure ya bayyana illar da lamari ya yi wa tattalin arzikin su shekaru sun kai biyar da aka dakatar da wannan aikin kuma aikin nan shine zamantu kamar rayuwa ta da gobe ga sauran jama'a da suke aikin zirganiyar bakin haure suna samun samu aiki sosai a ciki an tsaye da shi wannan abu yau ya kawo ya ɗauka hankali sosai a cikin waga jiha ta agadas ya kamata wannan abu tun da alkawali ne gwamnati ta yi ƙoƙari wayoyo da waga jiha ta agadas musamman ma masu motoci kuma su ne abu su samu komi ba daga cikin wanga abun su ke kaiwa su ke maidawa su ne aka kama motocinsu su ne suka yi kaso to ya kamata wannan a dibe su mafi yawan masu sayar da kayayyakin da bakin haure ke saya irin su harkoki da igiyoyi da sauransu sun koka saboda rashin kasuwa lamarin da ya jefa su cikin mawuyacin hali malam alhusaini ɗaya ne daga cikin masu sai da kayan da bakin haure ke bukata ya bayyana yadda suka tsinci kansu a ciki bayan hana safarar bakin haure kusan shekaru biyar kasuwa gata nan kana ga zama ne miki na abincin wa suke mana zama da muke nan wani mu zo da yamma ko mu kuma gida da yamma akwai lokacin da ake kwana biyu kwana ko ɗaya ba mu sai da ba a can baya wanda suke kasa da mu ba mu suke samu su ci su shawarar mu to yanzu an waye gari a gudun hira sai da kai ba ka ce wa ba ta tashi wani gudun ba ka samu da kuɗi sun sai da su amma sai ayyukan ba mu musamman ayyukan ba ba idan mu sun kuma cikin kai sun shige duk mun rage mun tsuwa lokacin tsuwa bai kai ba ai tunani da fansi shi mu cikin da matsalar matasa ma na korafin an dakatar da ayyukansu na samun biyan bukatunsu na yau da kullum saboda haka suke roƙon gwamnati da cika alkawarin da ta ɗaukar musu abubakar ɗaya ne daga cikin matasan tun lokacin da gwamnati ya tsaye da wannan aiki mu mun bi umarnin gwamnati mun tsaya amma tsayawar tashi kuma ba ta haifar mana ɗami ido ba saboda zamanin muke ba aikin komi kuma gashi alkawulin da gwamnati ya ɗauka mana bai cika mana su ba mu kiran da muke ga gwamnati wannan alkawulin da ya yi kokari ya cika mana su saboda mu rabu da zaman kashe wando saboda wannan aiki an tsira mana shi cikin shi muke samun abin da muke rayuwar yau da gobe tsedawa shi ta samu mana komi ya tsaya namu karshen rahoton kenan hamid mahmud murya Amerika daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman ɗaya daga cikin matasa a ƙasar kuje kamaru ya kokari mutu ya kaya wajen ganin cewa ya kafa cibiyar horar da matasa yan uwansa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin koyar da su aikin kwamfuta da ma rage raɗaɗi na zaman kashe wando na matasan sannan ma da yadda za su cimma su na yau da kullum wajen ganin matasan sun bi saurin masu neman ilimi a faɗin ƙasar baki ɗaya har ma da amfani da su yadda za a cimma buɗe na yake a wannan fanni na na'urar zamani ga yadda hirarta mu ta kasance a cibiyar tasa mai suna bright horizon a ƙasar jamhuriyar kamaru a shin me baka sha'awa ka fara buɗe wannan cibiya ta bright horizon a ƙasar kamaru eh, alhamdulillah godiya dai muke yi ma Allah na farko al'amarin bright horizon ba nan kamar ya fara ba ya fara tun mutuna nan ɗalibi a can masar wato shekara 2006 zamanin na yi na yi eh, back wato na abin da ake kira shahada sanawiya to da zani jami'a na jami'a ta azar shi na tunani na ce me yasa ba zan nemi wata jami'a daban ba na al'amarin na'ura in koyi abubuwan nan shi na ji wata jami'a na kiranta nti a can masar national telecommunication institute ta wacan dai na fara da suna shekara biyu na zo na yi eh, shahadansu da na gama na koma american university a can na yi eh, cisco academy da na gama dai na yi ccna na nemi aiki da na soma ma aiki shi aboki na wani bamisire da muka Eh, yi american university tare ya ce mai na bude makaranta na bude training center sunanta aichige training center ya ce zo ka taimaka shi ya zamana yawancin 'yan afirka ta shashinmu masu faransancin suka zo misira makarantarmu suke zuwa su zo su koyi ilimin kwamfuta to ya zamana da ni nake karantar da su basic da kuma abin da ya shafi networking to haka dai na fara na fara na fara har abin din da ya shige ni na cin allah da wata ran na dawo kamaru ni ma zan fara wannan a cikin al'umman mu domin mu samu wannan ilimi to shekara dai dubu biyu da da goma sha uku da na dawo nan to na dawo da wannan anniya da wannan project ya sa in samu da bude wannan to abubuwa dama mutum ya jima a waje ya dawo ba ta nan easy to da hakuri da hakuri da waɗansu aiki da na waɗansu kamfanoni a nan da na samu na tara abin da zan tara to shekara dubu biyu da ashirin shekara ne na bude bright horizon na fara dai da hankali na karanta da basics har na zo na kakara waɗansu abubuwa kamar eh, design kaman networking din kamar ccnn din kaman cyber security eh, kaman maintenance yadda ake gyara da shi na'uran din to bayan din kuma na samu yan uwa wayanda suka da kaman bangladesh wayansu da suka da tunisia karatu suka zo da muka hada gwiwa muna tafiyar da shi bright horizon din to a cikin ɗaliban mu kuma alhamdulillah muka samu masu kwazo muka ce musu to su masu zo su taimaka mu tafiyar da wannan al'amari wani kalubale kake fuskanta a wannan cibiyar to kalubalen da suna da yawa na farko eh, wannan al'amari da kudaden mu muka fara wato da abin da nake da shi na fara e, babu dai wata gudunmawa haka da, aka samu ko ta gwamnati tunda yake ma ba a tambaya ba ta ko ta wayansu mutanen mu da za su ce a'a eh, ya za a a taimaka ma tunda yake farko abin da muke bukata waɗanda suka iya sana'an din kuɗi dai baya je zo to yanzu a ɗalibai kamar nawa kai da su a wannan cibiyar to eh, takamaimai dai ban san ce eh, ɗalibai nawa nake da shi ba tun da yake system wannan module training muke yi ɗalibai na zuwa suna tafiya akwai mai zuwa yi wata ɗaya akwai group da za su yi wata daya group daga mutane biyar mutane takwas ne akwai masu zuwa su yi wata biyu akwai mai zuwa yi wata shida to kowa dai yadda yake zuwa shi sa da wuya zan baka yanzu adadin mutane nawa tun zamanin da muka bude har yau mutane nawa matasa ah, sun karbi wannan kira da kai to alhamdulillah ba za ce dai ɗari bisa ɗari ba amma akwai wayanda suka ansa wannan kira suna zuwa yawanci ma mata ne suke zuwa su nemi ilimin na'uran din me fatan ka nan gaba to fata na nan gaba al'umma mu dai su fuskanta ma wannan al'amarin din wato su mayar da kai su san wannan ne mustakbali su san wannan ne wato nan gaba da wannan al'amarin din za a yi wanda bai da wannan ko aiki bai je samu a kasan nan ba na hirga biyu daga cikin matasa waɗanda yanzu haka suna koyar aiki a wannan cibiyar ga yadda hiranmu ta kaya da wannan matashin an da ya nuna jin daɗin sa a shawarci jani shekara ka nawa a wannan waje gaskiya na kusan da shekara ɗaya wato na irin wata tara zuwa goma to a kafin ka zo wannan cibiyar Ah, da a na kake karatu aini dai da secondary school na to da na fito secondary school aini da za ni jami'a wato university to allah bai yi ba shi na gani wato talla advertisement na wannan fili shi na kuma gaskiya ya yi mini kuma da mun da amma nake so ni kenan tun da nake secondary school to yanzu wane irin ci gaba ka samu a wannan ci da na ga kamar ma kana yau da cikin masu tafiyar da wannan al'amura a bright horizon gaskiya na samu cigaba sosai domin da na zo dai da wato ina da background a kwamfuta ma dai ban cigaba ba amma dai yanzu kana ci sosai tun da har dai ina building website ina yin wato mobile apps wato na samu cigaba sosai tun da dai ma yan jami'a ma suna zuwa nan muna karantar da su gaskiya na samu cigaba sosai to yanzu wane kila za ka yi wa takwarorin ka matasa a jini kila ga shekarun ka ba su ja ba kuma ga shi ka nace a wannan cigaba gaskiya kiran da zai musu shine cewa na kowa yanzu shine a zamani gaskiya kuma ga shi samu wato bright horizon na dan mu bahaushe musulmi kuma wato yana na bude gaskiya ina wato encouraging kowa ya zo nan ko ba bright horizon ba ko wani waje dai in har dai bai da wato karfin da zai yi a ci gaba da makaranta ko filaye kamar bright horizon suna na bude ita ma wannan matashiya ta nuna jin daɗin da kasancewar makonni biyu kasar ta yi a wannan cibiyar ta bright horizon amma ta ce alhamdulillah yanzu a watan kinawa ko watanni kinawa a wannan cibiyar sati biyu dai ba mako biyu to kinga a mako biyu me kika koya Eh, excel muka fara tun da dai muna so mu koyi secretarial duties ne to mu an fara da excel mun ga mu yi two science to ya saura mana our patients amma to alhamdulillah kina ganin akwai ci gaba sosai ma alhamdulillah kamar ya kike ganin ci gaban a cikin mako biyu da kika samu a kin dan fara yin wadansu ayyuka nan kika akwai eh akwai da yawa abubuwa da da ban iya ba hmm. amma yanzu kam ina dan to ina dan gane kaina eh, wani kira za ki yi wa mata matasa wani wajen zuwa koyon sana'a a nan oh, wannan wani babban opportunity ne da duk mata So I can advise 'yan mata kamana matasa kuma sun zo na they are going to learn a lot kuma zai bude musu opportunity samun ayyuka don yanzu ha samu aiki yanzu a waje you have to have a, uh, some understanding of computer knowledge is going to help us. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Awal Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Jamila ga sun ci gaba da zaruka a nahiyar Afirka a kasar jamhuriyar kamar kwarna talatin da biyar wanda kasashe guda ashirin da kuma suka halici gasar a kasar ta Kamaru. Kasar Senegal ita ce ta ɗauki kofi a gaban kasar Masar a yayin da aka yi bugu daga kai sai gora. Manyan masu sharhi a kan wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka sun yi mana fashin baki kan wannan gasar da ta gudana a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Gama yadda kasar Senegal senegal din farko kenan ta ɗauki wannan kofi a rayuwarta ƙasar masar kuma hassan bakwai ta ɗauki wannan kofi ga abin da masana hakukin kwallon kafan suke faɗa a daidai wannan lokacin eh wasan nan kai ma ka san sha'anin masar su yanayin da suke wasan su suna so ne a zo tujo a zo wajen daga nishe gola mm. to wannan karon abun bata ba ta yarda da su da su ba domin ka san su sha'anin kwallo abu ne wanda yake ba babu abu wanda yake eh, dole ne a yi doka to ni abu da na gani cewa allah ubangiji ya yi tausayin senegal domin idan ka duba gani da sun batar da wannan wasan da wajen final uku kenan suka batar to allah ubangiji ya taimake su su samu sun doka to su kuma eh, yanayin da suke wasan sunan wai so su su ja ku har aje a kai inda za a yi daga kai penalty daga kai gola to ba kullum ake kwanan gado ba eto eh, gaskiya wannan wasa da kai kasar tsakanin kasar senegal da misira wasan gaskiya ya yi karfi musamman ga senegal wanda su ya kokari na ganin cewa sun sanya biyu wato tsakanin minti 90 na wasa da sauransu amma kuma wato shi kasance kasar misira ta zo musu da wani eh, makulli da suka tare baya bayan da za yi a sanya biyu duk da cewa senegal ta samu dama a farko rabin lokaci na wato kashe wasa inda sejo mane ya batar da wasan bugu da kai shi raga eh, amma gaskiya an yi wasa eh, a ƙarshe kuma senegal ta yi nasara wannan nasara ya yi daidai ba mu hawan karba mu da amurka daga ƙasar kamaru to a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice Joe Biden zai wata wayar tarho domin tattaunawa a kan Ukraine a cewar jama'ar fadar White House bayan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kashedi a kan yiwuwar hari da Rasha take niyan kaiwa Ukraine a kowane lokaci. Kane ya yi kira ga Amurkawa da ke zaune a gabashin Turai da su fice yankin. jama'an sun ce biden zai yi tattaunawa ta wayar tarho ne tare da shugabannin kasashen Kanada, faransa jamus italiya poland romania birtaniya da kuma shugabannin kungiyar nato da kungiyar tarayyar turai da kuma majalisar zartarwar tarayyar turai akan batun da ke ciwon dukkanin su tuwo a kwarya akan yadda rasha ke ci gaba da jibge sojojinta a kusa da ukraine kana zai ci gaba da bin matakin diflomasiya da kuma na jan kunni adadin kamuwa da covid-19 a afirka ka iya ninkawa sau bakwai fiye da labarin da ake samu haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau biyu fiye da wanda aka gano a cewar darakta mai kula da yankin afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar misalin samun kayan yin gwaji ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa in ji dr mashidiso muwaiti yana faɗa a ji alhamis a ƙarshe dubban masu zanga-zanga wanda galibin su matasa ne mata da maza sun gudanar da zanga-zanga a jiya alhamis domin nuna ƙin jinin juyin mulkin soja na bara tattakin da mutanen suka yi a kan manyan titunan khartoum da ma wasu manyan biranen kasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji al'ummar sudan na ci gaba da juyin juya hali da suke yi a cikin khartoum da arewacin kasar da kuma jazira da ke gabashin dafur har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo ƙarshen juyin mulkin alburhan da kuma tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya ta wayewa. kuma masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu ya kuma makeri da ta na gabatar da shirin da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.